da tabbas yana da alwala sannan kuma yana da tabbas ya shiga banɗaki amma sai ka zo ka yi shiru ni kan da na shiga banɗaki ne na yi alwala ko da na yi alwala ne kan fitsari da na shiga bandaki. ka yi tunanin duniyan nan ka kasa gane wanne ne ɗaya ya za ka yi yaya mutum zai yi hanabila Mathabar hanabila a nan gurin ita ce mathaba mai daɗi a wajen wanda sun ba da mafita suka ce ya a bi diddi ma za ka ɗauki kishiyar na farko za ka ɗauki kishiyar halin abin guda biyu din mun gane a ba gane ba yadda abin yake shine kana da alwala tabbas ka san kayi alwala tabbas ka san ka shiga ban sai kana kokwanton wanne ne ya riga daya shiga ban ne ya riga alwalan ko bayan ka alwalan ka shiga ban to sai suka ce kai aiki da kishiyar wa'annan abu guda biyu din kishiyar shakkan ku guda biyu wanne ne kishiya sai ka duba kafin kai wannan shakkan kana da alwala idan kafin kai shakkan nan kana da alwala to yanzu baka da ita dai kafin kai shakkan da kana da alwala a to ai shikenan yanzu ka da tabbas ta warware idan kuma kafin kai wannan shakkan ba ka da alwala to ai dama yanzu kai alwalan yanzu alwala kan akwai ta Allah ya sa karatun ya fito karatun ya fito da kyau ko na saki fito da shi ta wata hanya Bala Aliyu zo mai dara a yanzu nan a yanzu nan da muke tare wani ya zo nan guda daya wani mutum ɗaya ya zo nan kabo yawa malam malam jamilu a yanzu nan a yanzu nan malam aliyu yana da alwala a yanzu nan malam jamilu bashi da alwala a yanzu nan wannan yana da alwala wannan bashi da alwala shikenan dukan sai suka fita da suka fita wannan sai ya dawo da kokwantan ku rike tukuna ku rike da kyau wannan yana da me wannan bai da me wannan yana da alwala ko wannan bashi da alwala ko sai dukan suka fita waje na sai dukan suka fita waje eh. wannan yana da me wannan bai da me don Allah in suka fita waje wanne ne zai tafi yin alwala yawwa wannan ko to sai malaman hanabila suka ce idan kuka samu wannan kokonton wannan da yake da alwala yana da wannan kokonton to je sake alwala in dai na to ta warware ko na yi alwala ko ban yi alwala ba to yaje ya sake tunda asali dama yana da alwala to yanzu ta sancan ta warware wannan kuma asali bai da alwala sai yana kokonton na yi alwala kuma na sake shiga ban daki na yi alwala na sake shiga ban daki to wannan yanzu zai ɗauka yana da alwala dama shi aikin da ya fita yau alwala ne wannan kuma da yake da alwalan sa aikin da ya fita ba alwala ba me ya kai shi har zai kokonton bai yi ba to bai yi ba yanzu ya fito ko bai fito ba shikenan wannan shine fatawan a hanabila amma malikiya su ba ruwansu suka ce kawai alwalan ta warware in dai kai kokon dokar sa wacce ce ta bar kawai ka warware kuma gaskiya anan maganar malikiya shine ya fita daga sabani ya fita kai daga sabani da ka shiga wannan kokonton kawai je ka sake alwalar ka shikenan su ma wanda suka ce ba za ka yi alwalan ba in kai alwalan ba za ce me yasa kai ba ai akwai jaddada alwala ko annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan sallolin da yayi duk sallan da annabi zai yi yana sake mata alwala sai ɗan lokuta kaɗan ne aka samu bai sake alwala ba don ya nuna mana ya halatta alwala ɗaya a yi sallah biyu ko sallah uku da ita amma annabi duk sallan sai da bai tawa sahabbai kuma haka suke bi duk sanda za su yi sallah suna